bayan da aka kammala zikirin juma'a wanda ƙungiyar jam'iyyatu ansaruddin attijaniya ta gabatar a masallacin alhaji sunus ɗantata da ke garin abuja sayyidi alkasim yahya sakataren ƙungiyar ne yake yi wa al'umma fatan allah ya amsa mana abubuwan da aka yi a wannan gurin zikiri mai albarka koyaushe muna cewa yan uwa a koyaushe muna cewa yan uwa kalma ta yan uwa kalma ce da muke nasaba ta kanmu gare ta mu yan ɗariƙar tijjaniya a wajenmu kalma ta yankuwantakar nan ta fi yankuwantaka ta jini a yadda muka san iyayenmu da malamanmu suka tashi in an ce wannan dan kuwa ne to ya fi dan uwanka da jini wanda kuke kuwa ɗaya uba ɗaya da shi kaɗe-kaɗe tafiyar da iyayenmu da malamanmu suka yi a haka a haɗe da san juna fiye da san ɗan da jininsu shi ne ya sa muka tunci wannan aikin alheri a sauwaƙe masa